الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna cikin watan ramadan mai albarka sannan muna fata da addu'an Allah ta'ala ya azurta mu da duk alkhairin da Allah ta'ala ɗin ke bayarwa ga bayinsa a cikin wannan wata mai albarka ‘yantawa da gafara da rahama da Allah ta'ala yake yi wa bayinsa muna fatan Allah ya azurta mu da rabo mai girma a cikinsa a jiya an ƙare suratul dukhan mun yi tsammani insha Allah ta'ala malam yanzu ya ci gaba daga suratul jafiya a yau to kuma har yanzu dai Allah ta'ala bai kaddara ya iso ba ko shugaba zai jamu ne mu tafi Kano ban sani ba <laughs> ko sai ne ya jamu mu tafi Kano ne ban sani ba in ga an fara irin waɗannan abubuwa din dawanya sun fara rike mutum a titan titan wasu abubuwa sai ka ga amma muna fatan Allah ya sare saboda haka insha Allah ta'ala a yau zamu shiga suratul jafiya wadda ita ma sura ce a cikin mufassal mai gajejjerun ayoyi wadda kuma take tunatar da mutane darussa muhimmai irin wadda ta gabace ta suratul dukhan ta yi saboda haka insha Allah ta'ala alaramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ما شاء الله الحمد لله Allah ta'ala ya azurta wata baiwar Allah ta zo za ta musulunci kin zo za ki oge to dakata kin zo za ki musulunta na sunan ki kida na sai ce kika yi sha'awar shiga musulunci ko ko wani ne ya tilasta ki ko wata ta tilasta ki babu wanda ya tilasta ki to akwai kalma da ake faɗa ita ce kalmar shahada wanda ita ce in mutum ya faɗe ta da baya musulmi sai ya dawo musulmi haka zan faɗa yake faɗa bayana ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan محمدا رسول الله wannan abin da kika faɗa yanzu yana nufin cewa kika yi na shaida ba abun bautawa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai kuma lallai na shaida annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kin yarda da wannan ma'ana kin yi imani cewa Allah shi kadai abin bauta kuma annabi Muhammad manzon Allah ne to a yau kin riga kin zama musulma sannan kuma kin shigo musulunci wanda duk abin da ya shafi musulmai ya shafe ki abin da ya shafe ki kuma ya shafi dukkan musulmai in na farin ciki ne suna farin ciki in na tashin hankali ne dukkan mu muna cikin tashin hankali saboda kin zama yar uwar mu musulma sannan sai maganan suna menene sunan da kike sha'awa kamar misali ɗazu kin ce sunan ki titti wannan ba suna bane a musulunci sai dai watakila lakabi ne kawai haka na gida ko wani abu ba ka menene sunan da kike sha'awa wanda musulunci yake ya yadda da shi hafsa saboda haka daga yau sunanki hafsa wato kin shiga musulunci kin zama musulma kuma sannan sunanki hafsa daga yau hafsa kuma dama mai sunar matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wadda tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka nuna masa ita a cikin bacci aka ce wannan ita matarsa ce duniya da aljanna saboda haka ya aure ta kuma yar babban sahabinsa ne shine Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu shiga musulunci a musulunci ba a shiga musulunci don kuɗi ko don tara dukiya ko wani abu a'a kamar yadda kika san cewa da can lokacin da kike ba musulma ba akwai wasu mutane wanda suke kiristoci ne suna da kuɗi wasu kuma kiristoci ne talakawa to haka ma muke a cikin musulunci akwai wanda suke suna da kuɗi akwai wanda suke talakawa da haka mutum ba zai shiga musulunci don tsammanin kuɗi ko kuma don zai zama mai kuɗi ba a'a Allah shi ke raba arziki yadda yake so kin yadda da wannan duka ko to saboda haka muna fatan Allah ta'ala ya tabbatar da ke ya tabbatar da mu da digadigan mu a bisa addinin Allah yanzu za ki tafi da kwamiti insha Allah ta'ala za su yi ta sanar da ke abubuwan da ya dace sannan da abubuwan da suka kamata insha Allah ta'ala za ki sani a cikinsu muna fatan Allah tabbatar da ki Allah a Allah madaukakin sarki yana bayani a cikin wannan sura ma'ana wannan sura bayan bismillahir rahmanir rahim kamar yadda aka yi bayani a baya imamu shatibi rahimahullahu ta'ala na cewa fala budda min ha fi suratan siwaha kowace sura inda za a fara karatu da akan fara ne da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda aka bayani a baya wannan ke nuna cewa surar da aka gabata ta ƙare yanzu kuma an shigo sabuwar sura ita ma wannan sura ta fara da huruful muqatta'a ha mim Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah ta'ala kawai ya san abin da yake nufi cikakken ma'anan wa'annan harufa ne sai dai kawai harufan suna bayyanar da mu'jizar alqur'ani mai girma da kuma kasancewa alqur'ani gagarau ne kuma sannan Allah ta'ala shi ya yi magana da alqur'ani ma'ana alqur'ani maganar Allah ce alqur'ani ba halittar Allah ba ce maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka yi ta gwagwarmaya a lokacin imamu ahmad ibn hanbal cewa a amirul muminin yi tawakkil da mu'tasim da makamantansu sun yi ta tafiya kan cewa alqur'ani halittan Allah ne wannan ra'ayi ne wanda idan aka faɗe shi to ya zamanto an samu matsala a aƙida al'kur'ani maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala maganar Allah kuma sifa ce ga Allah subhanahu wa ta'ala sifar Allah kuma azliya ce abadiya tun da can tana nan domin Allah ba shi da farkon farko inda ya fara huwal al shine Allah na farko amma kuma laysa li awwaliyatihi ibtida babu inda zaka ce ga inda Allah ya fara wa huwa al-akhir Allah shine na karshe amma kuma babu inda zaka ce ga inda Allah ya kare da haka huwa wal akhir kuma shine al-zahir wal batin da haka al-qur'ani sifatun lahu sifatun azaliyatun Allah ta'ala idan aka ce qur'ani maganarsa ce halittansa ne to halittan Allah duka za su kare idan aka ce lokaci ya yi da ƙura'ani ya ƙare to an samu sifar Allah ana sifanta ta da ƙarewa wadda wannan har abada bai faruwa da Allah subhanahu ta'ala da haka yasa Imam Ahmad ibn Hanbal suka tabbata kan cewa al'kur'an kalamullah ba alƙur'ani kamar yadda mu'tazilawa suka tafi cewa khalqullah ba to kasancewan al'kur'ani maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala to ashe ta gagari dukkan sauran maganganu domin sauran maganganu na ɗan adam ne amma alƙur'ani maganar Allah ne subhanahu wa ta'ala maganar Allah kuwa ta gagari ta kuma rinjayi maganganun mutane da maganganun aljanu da maganganun dukkan halitta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ta'ala yake tabbatar da mu'jiza ga shi wannan littafi ta hanyar kawo irin wa'annan harufa huruful muqatta'a hamim babu wanda ya san ma'anansu sai Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace tanzilul kitabi ma'ana wannan sura da aka shiga ranar tashin alkiyama zaka ga al'umomi kowace al'umma gurfane akan gwiwoyinta to shine wata ra kullu ummatin jafiya to sai Allah ta'ala ya ɗauko saboda ana so a karkato da hankalin mutane zuwa ga su fahimci cewa tashin alkiyama yanayi ne mai girma don haka sai Allah ta'ala ya ambaci surar da suna aljasiya saboda kalmar jasiya da ya fito a cikin suran don a nuna wa mutane cewa kowace al'umma za ta shiga cikin ɗawainiya da tashin hankali a ranar tashin alkiyama da ka tashin suran kawai da ka karanta sai ga cewa sunan suran ma'ana matashin suran ya ƙunshi wani bayani wanda yake nuna cewa hankalin mutum zai tashi to shi yasa aka ambaci suran da shi don ya zamanto hankalin mutane ya karkata zuwa ga gurin don su tuna girman tashin alkiyama da ɗawainiyar da za a shiga cikinta su girmama Allah su bauta masa ba tare da hada shi da komai ba Allah ce tanzilul kitabi kamar yadda aka yi bayani a baya yawanci idan kaga an fara ko an bude sura da huruful muqatta'a abin da yake biyo baya yawanci shine magana akan alqur'ani mai girma ko kuma magana akan tauhidi Allah ta'ala a nan ma yayi magana akan alqur'ani Allah ce tanzilul kitabi sauƙar da wannan littafi alqur'ani din min Allahil azizil hakimi daga Allah ne mabuwayi alhakimi kuma gani cikin aikinsa Allah ta'ala ya ambaci kansa al'aziz saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya buwaya ko da kowa ya ƙi bauta masa to shi Allah ta'ala ba abin da ya dame shi ba a rage komai cikin mulkinsa ba shi yasa ma Allah ta'ala ake faɗi cikin hadisul qudusi inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا Allah madaukin sarki yana cewa ya bayina da a ce farkonku da ƙarshenku da aljanunku da mutanenku za su haɗu su shiryu su zama mutanen ƙwarai a bisa tsarin zuciya ta zama irin zuciyar wanda ya fi koya tsoron Allah malamai masu sharhin hadisin wasu daga cikin su suka ce kamar zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ce duk kowa tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya da dukkan mutane da aljanu kowa zuciyarsa za ta zama wankekkiya tas kamar irin zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wannan ba zai ƙara min komai cikin mulki na ba haka nan kuma Allah ta'ala ya ce da a ce farkonku da ƙarshenku da aljanunku da mutanen za ku kasance a bisa mummunar zuciya zuciya da tafi kowa laifi wasu daga cikin malamai masu sharhin hadisin suka ce kamar zuciyar fir'auna wadda yake ikirarin cewa shi Allah ne Allah ta'ala ya ce da a ce kowa zai zama irin wannan zuciyar Allah ce ma na ƙasa zalika min mulki shay'a hakan ba zai rage mun komai a cikin mulki na ba don haka shi yasa Allah yake ambaton kansa al-aziz mabuwayi ya buwaya ya ɗaukaka ya ƙarfafa ya tsarkaka ya rinjayi kowa ya fi ƙarfin ya ga abin da baya so a cikin mulkinsa duk abin da yake faruwa to yana faruwa ne cikin yardar Allah da izinin Allah Allah ta'ala da a ce saman bakwai da ƙasan bakwai in Allah ya ga daman juya su ba ma shi ba mala'ikunsa mala'ika jibrilu yana iya juya sama tun daga saman bakwai ya juya ta koma ƙasa ƙasan bakwai ta koma sama da tafin hannu guda ɗaya mala'ika jibril yana da wannan ƙarfin to balle Allah subhanahu wa ta'ala wadda yake al-aziz ya guwaya malikal mulki sannan kuma al-hakim duk wani abin da mutum zai tsara cikin hikima da tunani da basira to zai iya samun gibi zai iya samun matsala wani dan adam wanda ya fi shi basira ɗin in ya duba sai ce ai an samu kuskure a can da kaza aka yi da yafi dacewa to amma banda Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi alhakim ne in dai ya tsara abu to lallai abun ya tsaru babu wanda ya isa ce akwai gyara a ciki sai dai in mutum ya zama to kafiri Allah kiyaye ba ka littafin nan sauƙaƙƙe ne kuma sauƙar da shi ya faru ne daga Allah mabuwayi sannan kuma Allah gwani wanda yake yin duk abin da yake so kuma abin da ya yi shine daidai Allah ta'ala ya ce inna fis samawati wal ardi lallai cikin sammai da ƙasai la ayatin tabbas akwai ayoyi للمؤمنين mu'minina ga mutane masu imani duk idan mutum ya duba sama zai ga cewa lallai taurari kawai kansu sun ishe su zamanto ayoyi da mutum zai duba tsuntsaye da suke yawo a jikin sama din kafin ya je ga can sama Allah ta'ala yake cewa awalam yarau ila tsairi fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa rahman shin ba za su yi dubi ba zuwa ga tsuntsaye da suke tafiya a sama safatin wani sai idan tsuntsu yayi sama safatin sai su sake fukafikin su hakan nan tsuntsu dai an san cewa in yana motsa fukafikin sa shine yana tuki yana tafiya to wani tsuntsun idan ka kalle sai kaga ya saki fukafikin ya mike su kawai kuma gashi nan yana tafiya bai fado ba wa ya wani sa'i kuma sai kaga wani tsuntsu kuma iya cikin tafiya sai ya dunkule fukafikin sa kuma yana cikin tafiya a sama din bai fado ba Allah ce mayum sikuhunna illa rahman ba kowa yake rike su ba in sun bude fukafikin da su fado ba Allah ne ya rike su haka in sun dunkule fukafikin da su fado ba Allah ne yake rike su to lalle inna fis samawati cikin sama sannan in ka duba ginin sama ka kalle ta da kyau to ka san cewa lalle akwai aya akwai abin lura ka duba wata inda yake can ya haska duniya gaba daya ka duba rana ta haska duniya gaba daya ruwa ya zubo arziki ya zubo ta inda duk ba a tsammani sannan Allah ta'ala ya kare sama in daga rushewa ya kare ta daga lalacewa ya kare ta daga duk wani abun da zai zamanto na gazawa babu shi ga sama kuma an halicci sammai tuntunin tufin azal Allah madaukin sarki ya halicci sammai kowa sai dai kowane abunan karni za su zo su rayu su mutu su bar sama inda take a haifi wa'yansu su rayu su wuce wasu ma su zo su rayu su wuce wasu ma su zo su rayu su wuce amma sama tana nan ba ta canjawa to inna fis samawati lalle cikin sammai kuma saman ba ita ɗaya bane bayan ta akwai wata bayan ta akwai wata hasu bakwai tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu kamar yadda muke tsakanin ƙasa zuwa sama ta ɗaya tafiya ne na tsawon shekara ɗari biyar yayi sama saboda haka Allah ta'ala ya tsara su sannan ya je can ya daidaita bisa al'arshinsa daidaito irin wanda ta dace da shi wanda babu wanda ya san irin ta sai shi Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ya san kaifiyanta kuma tambaya ma ga kaifiyanta bid'a ne kamar yadda Imam Malik rahimahullah ta'ala ya faɗa amma imani cewa Allah ya daidaita wannan wajibi ne domin Allah ya tabbatar da haka a cikin Alkur'ani da haka inna fis samawati lallai cikin samai wal ardi da kasai la ayatin tabbas akwai ayoyi ba ma aya guda ɗaya ba lil mu'minina amma ga mutane masu imani Allah ce wa fi khalqikum haka nan cikin halittanku Allah madaukakin sarki yana tabbatar da halittan dan adam ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر التي فتبارك الله أحسن الخالقين lokacin da Allah ta'ala ya jera wa'innan ayoyin kafin ma ya faɗi ƙarshen ayan Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin sai Allah ya saukar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin malaman ulumul qur'an masana ijazin alqur'ani suka ce idan ka duba at-tanasub al-fanni idan ka duba zaka ga cewa ko da Allah bai cika ayan da cewa fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ba in dai ka iya larabci kai ma abin da ya kamata ka cika ayan da shi kenan Allah ta'ala ya ce ثم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر kai in dai ka iya larabci sai ka ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin haka malaman sanin ijazi suka faɗa to shine Allah ce wa fi cikin halittan mutum tun farko digon mani ne haka nan ta'ala yake zuba sannan sai Allah ya rinka lura da shi lokacin da abunan miji yake kusantan iyalinsa ya zamanto mani yake ɗigawa sai Allah ya kiyaye wannan abu eh, irin insemination da makamantansu da suke faruwa sannan zuwa ga tafiya cikin mahaifiyar mahaifar mahaifiya sannan Allah ta'ala ya ta kula da shi ita kuma ta yi producing nata ƙwayaye sannan wajen dubu saba'in insemination yana faruwa da wajen abunan a semen miliyan wato abinan nan wanda za su tafi cikin mahaifiya sama da miliyan ɗari ko kuma kusan miliyan ɗari kamar yadda masana kimiyya suka tabbatar ko malaman addini ma sun tabbatar ita kuma wajen sama da dubu saba'in na ƙwayaye ta kawo su amma duka wa'innan sauran kowane ɗaya ɗa ne amma sai in aka zo fertilization ma'ana in aka zo fashewan ɗaya ya zama ɗa to sai zamanto wanda kake ciki ne wanda nake ciki wanda wanda yake ciki wanda dukanmu nan muke ciki sai zamanto ne. Allah ta'ala ya ga daman ya zama daɗin a cikin cikin mahaifiya duk sauran sai suka rushe suka lalace sai suka zama jini ran da aka haifi mutum sai a zubar da wannan jini sun lalace gaba daya shi yasa lallai Allah ta'ala ya cancanta a gode masa shi yasa malamai suke cewa dole mutum ya rinka cewa alhamdulillah ala ni'matil khalqi wal ijad godiya ta tabbata ga Allah da ya halicce ni ya rusa dukkan sauran yan uwan mutum domin lokacin kuna da yawa sama da ƙwayaye dubu saba'in amma aka rusa na kowanne sai wanda mutum yake ciki ne aka fitar da shi Allah ya kiyaye sannan a take a lokacin kuma Allah ta'ala ya sa mala'iku suke ta kula da abin bayan kwana arba'in mutum ya zama jini bayan kwana arba'in mutum ya zama tsoka tun kafin mutum ya zama jini mala'ika tun mutum yana digon mani mala'ika in ya kalli digon mani ne ya san inda zai zama kayi da inda zai zama hannu da inda zai zama hanci da inda zai zama ido da sauransu Allah ta'ala yana kula da shi sannan wani iri za a haifa mace ne ko namiji sannan dogo ne ko gajere sannan mai kiba ne ko siriri sannan ko mutumin kirki ne ko kuma sabani haka Allah kiyaye mu duk gaba ɗaya Allah ta'ala ya san shi sannan a zo a shi yasa sai uwa ta yi talaulayi malamai suka ce kamar irin su ibn qayyim rahimahullahu ta'ala suka ce dan adam idan mace ta ɗau sa takan yi laulayi kuma akan yi wata tara yawanci tana cikin yanayi yau rashin lafiya wani sa'i ta daina cin wani abu wanda shike mai daɗi da can ta saba cinsa amma sai kaga ba dama ta ci shi in ta ci za ta yi amai ko ko ba ta bukatar ma ci ko abinci ya ki zama a cikin ta da su. malamai suka ce ba komai yasa ake yin wannan ba sai dai kawai suka ce darasi ne ga shi mahaifin mahaifin wannan ciki din da kuma ita mahaifiyar wannan ciki din mace in tana dauke da ciki lokacin da take cikin jinya da laulayi da sauransu abinda ake so ta yawaita shine addu'a addu'an Allah ya bata zuriya tayyiba Allah ya sa abin da yake dauke a cikin ta nan zuriya ce tayyiba ko namiji ne ko ta mace ne ba damuwanta bane amma dai zama zuriya tayyiba shi yasa malamai suka ce tsawon wata taran nan abin da ake tunanin dan adam ya rinka yi shine yawaita addu'o'i game da wannan juna din shi ma uba ya rinka yawaita addu'o'i zuriya tayyiba shi yasa kaga annabawan Allah abunan Imran tun kafin ma abinan mahaifiyar maryam tun kafin ma ta samu ciki din abinan a mahaifiyar mahaifiyar maryam ita ce hammatu matar imrana tun kafin ta samu ciki din take addu'a shi ma imrana yake addu'a da ta samu ciki din daga jin cewa akwai ciki a jikinta da daga ta gane cewa akwai ciki a jikinta sai take cewa rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim idan da ta haifi cikin bata tashi ta tafi maula ba sai ta ce eh, ba ta tayi ta yi maula ba daga haihuwa falamma ha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kaga bayin Allah na kwarai su da sun samu ciki addu'a suke yi in sun aihu addu'a suke yi ‘ya'yan har su rinka rarrafe addu'a ake musu su girma addu'a ake musu su taki kullum addu'a ake musu ba tsine musu ake yi ba ba kuma yawan haifa sai a zo ana faɗa a kasuwa wallahi ta sauke ban san lokacin ba saboda haka ta yi min abun nan wallahi ta kunto min kura ta yi ne wannan jahilci wannan jahiliya ne wannan ɗabi'a ce ta jahilci ɗabi'a ce ta rashin sanin ta rashin wanda ba musulmi bane ya kamata yi wannan amma musulmi ya yana cewa wai matarsa ta sauke inji ta yi lokacin da ba salari ba ko kuma wai a tsakiyar a farkon wata wani ma sai kira sunan matar tasa wa abokanansa wai ta masa tsiya wai ta aihu a farkon wata ko ta aihu a menene din wata ko menene ko kuma ta aihu a August ko ta aihu a wane ne Allah ta'ala ya azurta mutum bai san me ya kamata yi wa Allah ba annabawan Allah suna yi wa ƴaƴansu addu'a tun ƴaƴan suna ciki malamai suka ce duk lokacin da kaga mata tana laulayi ai ba a taɓa yin saniya ko tinkiya a ga cewa ta daina cin ciyawa saboda tana da ciki ba a Tintiya da saniya ci suke ba komai sai dai kai ka rinka ganin ciki ya girma sai dai in ciki ya musu nauyi kawai kaga suna kasa tafiya sosai sannan su aihu kuma suna aihuwa dan yake tashi kafin a ini bayan kwana biyu zaka ga ana rige rige da yaron wajen shan nono da sauransu da cin abinci da tsalle tsalle har ma dan jinjirin dan akuya kaga yana barbaran awaki alhali bai wuce sati a duniya ba to kaga akwai bambanci da dan adam saboda mai ɗan adam ana so a nuna cewa shi ɗan adam gaba ɗaya wani irin halitta ne da Allah ke so ya nuna masa cewa shi ajizi ne hatta ɗan akuya ya fi shi kuzari ɗan akuya cikin kwana biyu yake tsalle amma shi sai yayi watanni nawa sai yayi wajen shekara sannan yake so mu tashi ya tsaya to me yasa wannan don a nuna masa cewa ya san abun da ake ciki bayan ya girma ya zama mukallafi shi yasa anan Allah ta'ala ce wa fi khalqikum cikin halittanku bayan Allah ya ce inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin sai ce wa fi khalqikum haka nan cikin halittan ku duba ku ga yadda halittan ku ta faru kai ne daga mataki zuwa mataki daga mataki zuwa mataki ba halitta ba ma halittan kaza ko halittan eh, abunan dabbobi ko halittan wasu abubuwa duk wannan ba za ka ji ana ta jera masu ga yadda suke kaza da kaza da kaza sai masana ko masu neman ilimi su ne suke bin irin wa'annan don su ga cewa yaya kaza yake abunan rayuwarsa don a san abubuwansu wannan a bangaren ilimi amma wai kaga ana ta ma bayani akan su dalla dalla a qur'ani wannan Allah ta'ala bai yi wannan ba saboda ne saboda dan adam ɗin ne ake so a nuna masa aya don ya san cewa shi ba kowa bane ya kuma san cewa iya da wanda ya halicce shi ya kuma san cewa wanda ya halicce shi nan ba haka kawai ya halicce shi don ya zo ya rayu a duniya ya huta ya kone ba a'a an halicce shi ne don tauhidi ya zo ya kadaita Allah da bauta kuma bautawa bauta Allah an halicce shi ne don ya rike sakon Allah ya girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam haka Allah ta'ala ya ce wa fi khalqikum cikin halittanku akwai aya akwai abun lura akwai abun daukan nazari akwai abun izna wanda ya kamata ku kula da su ku baita wa Allah subhanahu Ta'ala Allah ce wa la yabuthu min dabbatin da duk abin da yake faruwa na dabbobi malaman tafsiri a wannan gurin suke cewa kamar misali الدواب بشتى أنواعها من wal hasharat da dabbobi gaba ɗayansu da dukkan nau'o'insu daban-daban na daga tsuntsaye bayan tsuntsaye da abin kwari eh, kowanne da yadda yake duk kwari ɗin da kake gani idan kowanne yana tasbihi wa Allah sannan kowanne yana faɗan abin da ya dame shi zuwa gurin Allah subhanahu wa ta'ala duk kwari da kake gani kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya bayyana wa annabi Sulaiman yadda kwari suke turuwa takan ci ƙwaya ɗaya a shekara ta rayu da ƙwaya ɗaya sannan tururuwa idan aka yi ruwan sama idan ya shiga ramin ta mata barna shugaban tururuwa ɗin yakan ce su fidda dukkan hatsin da suka da yake cikin ramin su ajiye shi a rana sai kaga tururuwa suna ta fidda abin suna fidda abin suna fidda abin sai su fidda hatsi gaba ɗaya sun ajiye a rana saboda shugaban yakan ce musu in kuka bari hatsin ya haɗu da ƙasa alhali ruwa ya shigo mana to zai zama tsiro ba abincinmu ba turuwa take ga yan uwanta wannan idan suka fitar da hatsin idan ya sha rana sai kuma su dawo da shi sai su koma da shi cikin ramin su aje shi yasa idan suka jeru suna layi suna daukan hatsin suna komawa da shi baka san abin da suke yi ba kuma suna magana da su tururuwa tana mitin da juna a kowane watanni a shekara akwai lokacin da shugaban tururuwa na kowane garken ramin tururuwa yake tara dukkan members na cikin wannan ramin din su zauna su yi mitin su tattauna akan abin da za su yi wa ma dabbatin duk abin da yake faruwa idan ka duba ƙudan zuma ƙudan zuma idan suna tafiya a bisa garke da suke cikin tafiya din nan shugaban su suke bin umarni idan suna cikin tafiya in wani abu ya tare su kamar misali dutse suna cikin tafiya sai ga babban dutse nan ya tare to ba sa kowa su kewaye dutse din idan shugaban ya zo ya dosa kansa a jikin dutsen to shikenan duk sai su bi ta gurin sai ya zama rami kawai sai su fita ta can shikenan sai su wuce shi Allah ta'ala yake cewa ya hore wa kudan zuma ko ina fasliki subula rabbiki zulala ko ta ina ki bi kawai inda kika ga dama kika sa kai to shikenan zai zaki wuce saboda haka wannan kudin zuma ne wayannan dukan su kwari ne wanda Allah ta'ala ya musu baiwa idan ka duba gara kafin mutum ya je ya kamo shugaban gara ya cutar da shi za ga duk wani security da tsari na tsaro ba a taba samu duk wani tsaro da ake koya a duniya yawanci wanda dan adam yake yi gara tana da irin wannan abu da sojoji masu tsaron shugaban kasa da yadda suke da abubuwan Allah ta'ala ya yi su don su zamanto darasi ga mutane don su zamanto ayoyi ga mutane a san cewa lalle Allah shine abin bauta shi kadai da haka Allah ta'ala ce ma yabitu min dabbatin da abin da Allah ta'ala ya watsa misali giwa giwa idan tana jinin al'ada giwa tana jinin al'ada kamar da dan adam yake yi idan giwa tana jinin al'ada sai ta koma sai ta fita duk magaje na cikin giwaye ba za ta sake haɗuwa da su ba hatta kiwo a cikin garke giwa in tana al'ada fita take daga gurin sai ta je can mazajen suwa ba su je gurin ta ba sai ta je can gefe can har sai ta yi wani ramewa na tsawon kwanaki idan ta gama al'adanta sai ta je inda ruwa yake sai ta yi wanka sai ta shigo cikin giwa yan uwanta duka ruwa na abubuwa da kuma yabi kullun dabbatin ayatu duka cikin wannan akwai ayoyi mai qaumin nuna ga mutane masu sakankancewa masu bincike don su ga ne ake ciki ya kamata ku rinka karanta littattafan da aka rubuta irin su eh, abin da da aka rubuta akan abin na eh, eh, malamai scientist suka rubuta abin akwai scientific discoveries daban-daban yadda manya-manyan masana professors na kasashen duniya wanda suke musulmai sun san qur'ani sun yi rubuce-rubuce da sauransu idan kana karanta irin wa'ila abubuwan za su kara ma imani za su kara ma sanin matsayin Allah subhanahu wa ta'ala to duka wa'annan abubuwa Allah ta'ala ya yi su ne ba don komai ba sai don a san cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine gagarau kuma shi ya cancanta a bauta masa dukan dabbobin nan kowane ɗaya daga cikin dabbobi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani ɗaya daga cikin dabbobi face yana tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba ku fahimta duwatsu da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na san dutsen da in na wulga a gefen makka tun kafin a aiko min manzanci in zama manzo in dai ina wulgawa nakan ji shi yakan yi tasbihi wa a'rifuhu al'an alaihi sallallahu alaihi yana ga sahabbai ce ha yanzu na san wannan dutse ne Allah madaukin sarki ba ya ga mana ba cikin alqur'ani maganar annabi Dawud alaihi salam Allah ta inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil ashi wal ishraq wat tayra mahshura kullun lahu awab tsuntsaye zaka ga sun hadu suna tasbihi suna ambaton Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne saboda sun san girman Allah subhanahu wa ta'ala sun san ne suke ah ba ma tunani dabbobi da yawa wanda suka nuna mana wanda suka san mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma maganan sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala ba a'a hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam an manta raƙumi wanda ya gagari kowa a cikin shinge annabi sallallahu alaihi wasallam yana wucewa raƙumin ya kowa ya kasa kama shi laƙuma ne guda biyu ɗaya babba ɗaya ƙarami sai gudu suke masu su sun yi sun yi aka zo aka taru a shirya aka rasa yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wulgawa ya ga jama'a ce me yake faruwa aka ce ga raƙuma nan an kasa kama su ya shigo ta cikin shirya yana shigowa da babban raƙumin ya ganshi sai taho a guje sai kwanta a gaban sa ƙaramin ma da ya zo da ya ga yadda babban ya yi shi ma sai taho a guje sai kwanta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa shi sai raƙumin ya rinka haniniya yana gurnani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ne raƙumin nan aka ce ga sunan sai ce raƙumin ya kawo kukanka kana ɗora masa kaya baka bashi abinci sosai zuwa raƙuma sun san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane bai san matsayin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam وليس يزجركم ما تؤمنوا وترعيدون وتكون كودان أدم بقولكم ما سيبوا سبحان حتى بلمنس الله الله لا تشاء ولا أنا مش بتاع بي سنة جنة الله الله سبحانه وتعالى سيادة تشاء sai bishiyar ta yi nukura sai ta taho daga inda take tsaye sai ta zo ta yi manzo alaihi salam inuwa alaihi salam alaihi da ya farka sai sabai suke ce masa ya rasulullahi wannan bishiyar da a can take ta taso ta taho ta zo ta abin nan annabi wa alaihi wasallam tanamu ainahu wala yanamu qalbuhu idanuwansa suna bacci amma zuciyarsa ba ta bacci alalabi shin la razama tusa'a su sama ita bishi ne yanzu Allah tana kai idan sallar sani fa su ta masa kuma ita an zance ta sallallahu alaihi wasallam bishiya ta fi musalin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje zai kama ruwa yayi nisa a bayan gari ya rasa abin da zai tare shi sai amara shajaratain fastama'ata wa amara hula faftaraqata ya umarci bishiyoyi guda da yace ke waccan bishiyan taso daga inda kike da izinin Allah waccan ma taso daga inda kike da izinin Allah ku tare ni ina so in biya bukata sai bishiyoyin suka jeru gaba ɗayan su sai tsuguna ta bayansu da ya gama ya ce koma inda kike ke ma koma inda ke da izinin Allah ko duk sai suka koma to duka wannan sun san sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kuma a karanta mana hadisi ba ma bi saboda me to da haka dabbobi bishiyoyi dukkan halittun Allah cikinsu akwai aya gare mu da haka Allah ta'ala ya ce wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatin liqaumin yuqinuna da cikin halittanku da abin da yake Allah ta'ala ya watsa na tsuntsaye da kwari da dabbobi da manya-manya masu girma da ƙanana da sauransu duk wa'innan Allah ta'ala ya ce akwai ayoyi liqaumi yuqinuna amma ga mutane masu sakankancewa wanda suka tabbatar cewa Allah shi ya halicce su kuma shi ne ya dace a bauta masa Allah ta'ala ya ce fil layli wan nahar haka nan cikin sabawan dare da rana kaga wata rana ini ya fi tsayi wata rana kuma dare ya fi tsayi Allah ta'ala wata rana ya daidaita ini da dare su zamanto daidai duka wa'innan sabanin su dare ya zo da duhu rana kuma ta zo da ini in ini ne sai kaga haske a je a nemi rayuwa in dare ne kuma sai kaga duhu sabanin su da suka yi wannan zo da duhu wannan ya zo da dare abin da haske wannan ya zo da nutsuwa wancan ya zo da gwagwarmayan ɗawainiyar neman rayuwa lokacin ini aya ta gwagwarmayan neman rayuwa lokacin dare sai ka ji gari ya yi tsit ya samu nutsuwa sannan wani lokaci dare ya yi tsayi wani lokaci ini ya yi tsayi sannan kowanne daga cikinsu ba za ka ga lokacin da yake tafiya ba idan dare ya fuskanto ba za ka gane ta ina yake zuwa ba sai dai kawai dare ya rufe ku shikenan kawai an shiga duhu sai ta kunna fitila haka nan idan ya zo ba da baya haske ya zo ba za ka ga cewa ba da yadda zamu mu ce bari mu je ta arewacin gombe ko ta kudanci ko ta yammaci ko ta gabashi mu ce bari mu ga gari na zuwa wannan eh, haske yana zuwa a'a sai da ga kanka kawai a cikin haske Allah ta'ala shi ke gudanar da wannan babu wanda ya san wannan sai shi Allah subhanahu wa ta'ala to waqtilafil layli wan nahar wallahi da zamu kalli dare kawai kana zaune kaga dare yayi kana zaune kaga gari ya waye kuma asara ne cikin kwanakin ka da kawai wannan ya ishe mu aya shi yasa Allah ta'ala ya ce waqtilafil layli wan nahar cikin sabanin dare da ini wama anzalallahu minas sama min rizqin da abin da Allah ta'ala ya saukar daga sama min rizqin na daga arziki ma'ana dukkan arziki daga sama yake saukowa misali yawanci kowane arzikin ƙasa yana rayuwa ne dalilin saukar ruwan sama saboda haka idan arziki ya sauko daga sama na ruwan sama to sai Allah ta'ala ya fitar da arziki daga ƙasa amma sai dai yawanci abincin dan adam shi yana faruwa daga ƙasa yake fitowa ma'ana abincin gangan jiki daga ƙasa yake fitowa su ne tsirrai da shuka da sauransu da muke amma abincin zuciya da hankali da rayuwar ɗan adam ruhi shi kuma daga sama aka saukar da nasa shine alqur'ani ruhi abincinsa shine ayoyin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su suke gyara shi amma gangar jiki shi kuma tsirrai da abincin da aka shuka da sauransu su kuma su suke gyara shi amma haka nan kuma kowane mutum kamar da aka bayani a baya iya da kofa wadda ake shiga da ayyukansa na kwarai sannan kuma arzikin sa yake fitowa ta wannan guri to shi ne Allah ta'ala yake cewa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha min rizqin min ma'in domin Allah تعالى ya fassara a البقرة إن في خلق السماوات والأرض samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wa ma إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون to Allah ta'ala ya fassara min rizqin min ma'in a wancan aya ta suratul baqara wancan aya ta suratul baqara wannan ayan ta riga ta sauka wancan madaniya ce wannan makiya wacce ta sauka kuma bayan wannan ta sauka saboda haka wancan min ma'in fassaran wannan min rizqin ne haka min rizqin shine min ma'in kamar yadda malaman tafsiri suka tabbatar idan ka duba tafsirin ibnu kathir zaka ga har ya kawo wattar aya din a gargashin fassara wannan aya haka ma ka duba tafsirin ibnu jarir tabari rahimahullahu ta'ala shi ma haka ne haka Allah ta'ala ya ce wa ma anzalallahu minas sama da abin da Allah ta'ala ya saukar daga sana min rizqin na daga arziki wato nan sama fa ahya bihi al-ardh ba'da mautiha Allah ya rayar da ƙasa bayan ta mutu da wannan ruwa ɗin idan aka yi rani sai ka ƙasa ta bushe gaba ɗaya duk inda ka je sai ka rinka hango fili ko tafiya kake daga gari zuwa gari za ka rinka hango filin da in a damuwa kake tafiya ba za ka rinka hango wannan filin ba za ka iya gano ƙauyuka ko wasu garuruwa da wanda za ka gano su daga nesa wanda in a damuna ne ba za ka san cewa ma akwai garuruwa a gunda in ba dama ka sani ba to amma Allah ta'ala idan ya sauko da ruwan sama sai ya rayar da ƙasa ta fito da tsiranta sai zamanto ta zama koriya ta rayu wanda da can ta bushe ta zamanto kaman babu kaman ba ita bane ta mace to shine fa ahya da al-ardh ba'da mautiha sannan wa tasrifir riyahi da jujjuyawan iskoki wanda suke watsa ruwa wanda suke watsa arziki ma'ana kaga iska ta kaɗa ruwa ta yi can da shi wasu malamai suka ce a kowace shekara Allah yana saukar da ruwa daidai da yadda yake saukarwa a kowace shekara amma sai dai Allah yakan watsa iskar da take watsa ruwan ita ce Allah ta'ala yake bambanta ta tasrifin riya bana sai a ce ruwan da za a yi a gombe wataƙila sai zamanto ya fi na bara yawa kuma ya fi na bara albarka wataƙila kuma sake cewa ruwan da za a yi a gombe baɗi insha Allah ta'ala kuma ya fi na bana yawa kuma ya fi na bana albarka to duka nan wajen tasrifin riya iska ne idan ta kaɗo shi haka bayan a damunar banan ne kwata-kwata ba a zubar da ruwa irin yadda aka zubar bara ba a kaɗowar iskan da take watsa ruwan ne ta yaɗa shi can ta yaɗa shi can domin tana yi ne da izinin Allah to shi ne Allah ta'ala yake cewa anan wa tasrifin riya da kaɗawan iskoki masu watsa arzikin Allah wato ma'ana wannan ruwan sama to akwai aya a ciki shine Allah ta'ala yake faɗi ayatul liqaumi yaqiluna cikin haka akwai ayoyi liqaumi yaqiluna ga mutane masu hankali idan ka duba malaman tafsiri suka ce Allah ta'ala yayi magana a farko sai ya ce inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minina sannan na bayan sai ce li qaumi yuqinuna na uku sai ce li qaumi yaqinuna malaman tafsiri suka ce na farko shine a samu imani idan mutum ya zama mu'mini bai taka marhalan yaqini ba za a iya samun mutum mu'mini ne amma ba shi da cikakken yaqini za a iya samun mutum yana da yaqini amma ba shi da cikakken hankali ga imani ga yaqini amma bai hankalinsa bai cika ba gaba daya to amma cikan hankalin mutum shine ya lura da dukkan wa'innan ayoyi din to shi yasa Allah ta'ala in ji malaman tafsiri ya kirga abun marhala bayan marhala ma'ana mataki bayan mataki mataki na imani yakan sa a lura da kaza da kaza da kaza sannan kuma a samu yaƙini a cikin zuciyar mu'mini din sannan kuma a samu hankali cikakken hankali a cikin zuciyar yadda yake da imani kuma yake da yaƙini to shi kenan kai sai mutum ya zamanto bayan Allah na ƙwarai Allah ya sa mu zama haka da Allah ta'ala ya ce ayatun akwai ayoyi li qaumi yaqiluna ga mutane waɗanda suke da hankali Allah ce tilka ayatullah an karanta tilka ayatullahi Allah ce wa in can kai ka ce Allah ya ce ku kalli can ne tilka ayatullah idan ana magana sai aka kawo maganar tilka tilka a mu na farko farko wanda muka sani shine ishara ce lil ba'id yawanci idan aka ce hazihi wannan ta kusa kusa ko ba haka ba amma idan aka ce tilka waccar to sai gashi nan Allah ta'ala yana magana ga ayoyin nan amma sai ce musu tilka me yasa aka ce tilka an ce tilka ne saboda ku waiwayo ku kalla misali idan nace wannan littafin akwai littafi a gabanka ko kuma akwai littafi a gabana ina ta magana sai nace ce maka wannan littafin idan nace ma wannan littafin to ba sai hankalinka ya damu da sai ka kallo ka leko ba sai nace ma kalli wannan littafin ko kuma wannan littafin in dai wannan ne duk abin da yake gabanka ba ka haɗa nan sai ka damu da sai ka ganshi sosai da ba ka riga ka san cewa ya samu saboda shine a gaban ka. yawanci duk abin da yake gurin mutum ba shi yake haƙo ba yawanci yana haƙon na bayansa ne to sai in Allah ya ce tilka waccar mana in ka ce ma waccar to kamar ka ya ka kalle ta lokacin da ake ce ma waccar ya fi jan hankali shine ma'anar tilka kamar yadda Allah ta'ala yana cikin wa'azi sai ya ce tilka darul akhiratu halin lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada waccar gidan lahiran ka ko kawowa ba za ka ga lahira ba amma dai don ka waiwayo ka mai da hankalin ka zuwa ga lahira ne sai ce tilka darul akhiratu waccar gidan lahiran da kuke hanguwa ba ma ganin ta amma mun tabbatar za mu je gare ta to shine don ku karkato ku mai da hankali zuwa gurin to shine anan ma Allah ta'ala yake faɗi kuma sai Allah yayi magana yayi amfani da ishara lil ba'id a lokacin da ake tsammanin ishara lil qarib maimakon a ce hadhihi ayat sai Allah ya ce tilka tilka ayatullah wa'incan ayoyin Allah ma'ana don ya zamanto don girmama su ana amfani da ismul ishara lil ba'id ga abin da yake kusa idan aka yi nufin girmama sha'anin wannan abu ko kuma abin da aka yi bayani a baya idan aka yi nufin jawo hankalin wanda ake so ya saurari magana ana so hankalinsa ya dawo gurin to saboda haka Allah ta'ala ce tilka ayatullah wa'incan ayoyin Allah da kuke ji kuke gani wa'innan ayoyin Allah da muke karantawa wa'incan ayoyin Allah da ake bayyanawa wa'incan abubuwa da ake faɗa ayatullahi ayoyin Allah ne natluha alayka bil natluha alayka bil muke karanta su gare ka da gaskiya Allah madaukakin sarki anan yana so ya tabbatar wa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kansa ya sakankance ya tabbata cewa shi manzon Allah ne sannan duk mai karanta alqur'ani duk musulmi ne karanta alqur'ani da na wanda ba musulmi ba wanda yake saurare ya tabbatar cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne domin Allah ce tilka ayatullahi wa in can ayoyin Allah ne natluha alayka bil haqq wanda muke karanta su a gare ka bil haqqi da gaskiya me yake tabbatar da wannan ayan suratul baqara Allah ta'ala yake cewa tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq sai Allah ce wa innaka laminal mursalin wa innaka bayan Allah ce tilka ayatullah wa in ta ayoyin Allah ne natluha alayka bil haqq wanda muke karanta su gare ka da gaskiya sai Allah ce wa innaka laminal mursalin lalle kai ya Muhammad wallahi kai ya Muhammad laminal na tabbas kai ya Muhammad kana cikin manzanni don me don a ɗauke kokonto ga duk wanda yake jin cewa yana kokonto a tabbatar da cewa manzon Allah manzo ne sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ce natluha alayka bil haqq sai Allah ce fa ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun to da wani zance ne kuma da wani magana ce kuma ba'da Allah bayan Allah bayan alqur'anin Allah wa ayatihi da ayoyin Allah da ake karanta mana da wani zance ne kuma mutane yu'minuna suke imani yanzu akwai abin da za a zo a karkatar da hankali a koma gare shi sama da to idan ko mun tabbatar cewa al'kur'ani. shine kawai ya zamanto ya dace mu koma gare shi ashe bai kawata mu ɓata lokaci wajen sauraren kiɗe-kiɗe da waƙoƙi da batsa da wasu abubuwa zaka ga wani shi baya samun nutsuwa sai in ya saurari waka wani zaka ga Allah ya hore masa mota tasa ce mallakansa dubban mutane suna tafiya da kafa amma idan ya tashi abin da zai yi Allah shine sai ya samo manya-manyan spiku masu tsada a sa a cikin motar sai ya ɗauko kasar yadda in yana tafiya ko sai ka ji ƙasa tana girgizawa idan motar ta wuce ana kida a cikin motar sai ka ji ƙasa tana girgizawa wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sauraron kida a duniya mutum ya anarka dalma a diga a kunnen sa ranar tashin alƙiyama ya fi sauki akai ya tsaya na sauraron kida ko ma Allah ta manzon Allah ta'ala ke cewa shu'ara yattabi'uhumul gawun waƙe-waƙe na batsa da kide-kide na batsa da azani irin wa'ina abubuwa gaba ɗayansu gayun ɓatattu su suke damuwa da su sai sa ibnu qayyim rahimahullah ta'ala ke cewa hubbul kitabi wa hubbu alhamil ghina fi qalbi mar'in laysa yajtami'ani son littafin Allah da son waƙoƙi na batsa a cikin zuciyar mutum guda ba sa haduwa in ko mutum ya zamanto mai son alqur'ani ne wallahi dole sai ya kyamaci waka sai dan alqur'ani ƙarya yake ba son sai yake ba ba yadda za a yi kana son alkur'ani kana da alaƙa da alaka da alkurani ka ji kana son waka da zaran an sa waka ji hankalin hankalinka yana tashi saboda haka hubbul kitabi wa hubbu alhanin ghina fi qalbi mar'in laysa yajtami'ani son littafin Allah da son waƙe-waƙe ba sa haɗuwa a zuciyar mutum in dai littafi to littafin Allah zuciya tsarkakakkiya Allah ya samu dace in ko ya zamanto waƙe-waƙe to alkur'ani magana ce kawai bai ɗauke su komai ba sannan wani irin surutai ne da tsare-tsaren maƙiya Allah da wasu abubuwa za su fi mana akan tsarin alkur'ani mai girma babu wani tsari da ya dace a ce shi ya fi soyuwa a gurin musulmai sama da tsarin alkur'ani duk abin da aka tsara in ya saba da alkur'ani to bai dace a ce musulmai sun dukufa a kansa sun sun manta da alkur'ani a bayan bayan su ya zama wajibi a kanmu mu riƙe alkur'ani hannu biyu mai duk abin da zamu yi a rayuwar duniya a siyasa kake yi a kasuwanci kake yi a aikin menene kake yi duk abin da kake ko kana aikin gwamnati ne ko kana da matsayi ne ko mai kake yi alqur'ani ya zama shine jagoranka alqur'ani ya zama to shine jagoranka kuma shi kake gudanarwa duk abin da zaka yi zama to alqur'ani shine jagoranka kuma sannan shi kake bi sau da kafa to insha Allah ta'ala ka ci nasara ba za ka zamanto cikin tashin hankali ba duk abin da yake faruwa a bayan ƙasa domin ka san cewa Alƙur'ani ba zai da kai ba za ka faɗi ayi hadisin da lahi wa yi yu'minu da wani zance ne ne ne wanda ya ja hankalin mu da lahi wa yi bayan Allah da ayoyinsa a ce Alƙur'ani irin sittin sahabbai fa sun yi imani mai ƙarfi irin imanin sunan ne tun kafin Alƙur'ani ya gama cika mun kuma gaba ɗaya ƙur'anin ya cika mun je mun same shi irin sittin gashi amma ha yanzu bai kwankwasan zuciyarmu ha yanzu bai gyara mu ba ha yanzu muna da wani abu na zaɓi akwai inda za mu je yanzu mu ce to anan kan mu ajiye qur'ani mu dan wani tsarin wani akwai inda za mu je mu ce wai yanzu mun san wani abu ko mun waye ko mun shiga duniya mun yi yawo wayewar mu ta kai cewa yanzu a aje kaza wannan abin da alqur'ani ya kawo akwai kaza a cikin sa saboda haka gaskiya ya kamata mu rinka yi muna duba maganar Allah maganar Allah subhanahu ta'ala ne za a rinka yi ana dubawa Allah ta'ala yadda ya bayyana ta saukar da ita Qur'ani ya cika babu sauran abin da za a sake saboda ka fa ayi hadisi ba'da Allah wa ayati yu'minu yanzu Qur'ani ya tsara mana kasuwanci sannan wasu mutane su zo su tsara maka wasu hanyoyi da za a samu kuɗi ka ce wannan nasu yafi wai zamani ya canja wai zamanin ne in ba ka da kuɗi ba za a yi da kai ba sannan kuma larura babu yadda aka iya wallahi akwai yadda aka iya alqur'ani shine abun bi sau da kafa fa bi ayi hadisin ba'da Allah wa ayati yu'minu da wani zance ne bayan Allah da ayoyin Allah kuma sannan mutane za su yi imani Allah ko imanin na gaskiya ne har a ce ga al'kur'ani abin da ya tanada sannan kai kuma ka ce kana da naka a cikin tsare-tsarenka a auratayya da sauransu tsare-tsaren turawa da tsare-tsaren al'adu da tsare-tsaren sabon Allah su ne suka fi akan bin Allah su suka bi akan bin su suka fi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure da yaya ya aura ba za a lura da cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba sai dai yaya mutane suka yi yaya kabilar mu take yi yaya ake yi zamanin mu yaya ake yi ai ka shekaran kaza ne za a rena mana in ba mu yi al'ada ba wala haula wala quwwata illa billah al'adu su ne ababen gabatarwa akan tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'adu su ne ababen gabatarwa akan tsarin alqur'ani mai girma yadda Allah ya tsara ba shi muke so mu yi ba to saboda haka fa bi ayi hadisin ba'da Allah wa ayati yu'min yayi da wani zance ne da wani tsari ne da wani abu ne wai har a tsara ma constitution a cewa constitution eh, ah, has eh, a eh, menene it has a menene supremacy of the constitution akwai akwai wai is a supreme it has a binding force on all authorities and menene menene throughout the federal republic of Nigeria forward a wani shirme ne wannan shirme ne a ce wai duk wani duk wani abin nan eh, eh, eh, duk wani doka ko shari'a ko tsari wanda yake ah, is inconsistent with the provision of this constitution the constitution shall prevail and that the other law shall to the extent of its inconsistency be void kai ina riyani riyani saboda haka shi shine a gaba fa bi ayi ba da Allah wa ayati yu'minun fa bi ayi ba da Allah wa ayati yu'minun da wani da wani zance ne bayan Allah da ayoyinsa yi da mutane suke imani wallahi a dawo ga ayoyin Allah a dawo ga Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai rayuwa ta yi kyau ta kowa da kowa har wanda ba musulmi ba za su ji daɗi za su tabbatar da cewa rayuwa lalle akwai adalci akwai aminci akwai komai da komai insha gobe za mu tashi anan in muna raye in kuma iso nan zai tashi insha Allah akwai mutane suna tura mana tambaya cewa wani lokaci ne ake sa karatun malam a GMTV da sauran kafafen watsa labarai tabbas da muka samu guda ɗaya shine GMTV ana sawa a uku zuwa ƙasa hudu na yamma abin mu bashi rediyo da kuma sauran kafofin watsa labarai Ah, sai kuma masu cewa lalle male masu bayanin wato misabin zakka na bana sannan sanarwa ta biyu wannan mun sanar da malam ko ya faɗa yanzu ko kuma ya binciko zuwa gudun Allah kai mu ah, akwai wa'azi yadda aka saba zuwa ƙauyuka gobe za a fara fitan Allah yadda akwai zuwa filiya gobe jibi kuma zuwa tula zuwa filiyan nan naira ɗari biyar ne zuwa da dawowa tula kuma naira ɗari shida sannan akwai wata cibiya da ake kiranta center for islamic medicine and ruqya wannan cibiya ta shirya daura ga 'yan uwa masu yin ruqya da ko masu koyon ruqya din masu son koyonta ranar lahadi mai zuwa jibi kenan lokaci shine karfe tara zuwa karfe goma sha da rabi na safe inda za a yi shine wato nan wajen gada mai alewa a gidan alhaji ibrahim kuno a nan za a yi wannan daura ɗin masu sha'awar koyon rukiya da kuma masu yin ta'yan uwa masu su gyaggyara yadda ake yin ta da kuma masu koson koyon likitanci a musulunci to za su iya zuwa wannan gurin abinda ake bukata mutum ya zo da shi shine ka tanadi littafin wato sarul batar littafin sarul batar sai kuma littafin rubutu da bairo wato kudin fom din naira ɗari ne kudin registration ko naira ɗari biyar za a samu fom din a gidan zuma kusa da masallacin da daura ake tafsiri wato anan ta kudu da wannan masallacin kenan za a samu fom din a wannan gudun mai sha'awa yana iya zuwa gurin ya sai fom din ranar registration kuma ya je ranar lahadi kenan karfe tara na safe za a share da rami insha Allah ta'ala a kuma lokaci yago karfe tara ta yago da goma da rami kenan guda ɗaya ko bismillah fadda ko mu tashi da rabi za a iya guda ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. malam sai tambayoyi wannan tambaya na cewa malam kamar yadda aka ce dukkan dabbobi suna tasbihi ga Allah to malam tambaya nan shi shine menene hukuncin wanda yake kashe kwari kamar tunaka sauro da makamantansu بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وإن duka akwai kwari da wasu dabbobi wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai su kashe su kamar irin su maciji da makamantansu duk wani kwaro ko dabba wanda zai cutar da mutum ya halatta a kashe shi kamar yadda ai ga wa'inda ma ba sa cutar da mutum amma kuma ana yanka su ana amfani da nama don a nuna ma cewa dukkan abin da suke yi din nan Allah ta'ala ya fifita ka kai dan adam akan su saboda in za su cutar da kai zaka iya kashe su inda ba za su cutar da kai zaka iya yanka su kai amfani da naman su don me don ka samu karfin bautar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya halatta za a iya kashe su wallahu ta'ala ba shi kana yi sai har Allah ya saka da kai sai adoyi dukkan wa'ina wasu bayin Allah sun turo suna bukatan yan uwansu musulmai su taya su da addu'o'i a cikin su wannan kuma ya turo alqur'ani ne guda biyu yace mahaifinsa ya rasu iya bukatan yan uwa su taya shi da addu'a Allah ta'ala ya gafarta mahaifinsa sannan wannan kuma yace suna bukatan tana bukatan a taya su da addu'a ne cewa Allah ya sa mijinta ya samu ya kauro daga inda suke zaune domin inda suke zaune din babu kula da addini ko babu damuwa da addini a gurin take bukatan a taya su da addu'a mijinta ya samu daman kaurewa zuwa cikin gari wani kuma ya turo cewa har ma ya bada sadakar naira hamsin ina gawa wa abuna wa kwamitin ko tafsiri ko kuma kwamitin da'awa ko kuma kansu ya ba cewa matarsa ta yi yaji iya bukatan yan uwa musulmai a taya shi addu'a ta dawo da gaggawa wani ce eh, sai ya kokari ya je sai kokari ya je kuma abin da ya mata tayyadi din sai da yin sa yawa kafin ai mata da sai a tunatar da shi abin da yayi har tayyadin nan kare sake yinsa. sa yawa sannan wannan kuma ce yana bukatar ban musulmai su tashi da addu'a ya haifi yaro shekara biyu kenan tun da ya haifi yaro din kan yaron baya tsayawa a guri guda muna fatan Allah ta'ala ya ba shi lafiya shi ma kuma ce yana fama da ciwon kafafuwa tun da aka yi wannan haihuwa Allah ta'ala ya ba lafiya wannan kuma suna bukata ne na maganan masu neman aiki koyon wanda sun tuyo suna bukatar a taimaka musu da addu'a